a halin yanzu abin da yake trending a social media fa shine maganar rusodin din da abba gida gida ya fara yau a garin Kano Shi dai abba gida gida ya postin a pejin shi da cewa yau ranar Asabar mun waye gari mun fara dawo da martabar jihar Kano. An fara ruguje ginin da aka yi akan filaye ba a bisa ka'ida ba. Wanda na farko shine filin race course sannan kuma daga baya ci ya bada umarni a ruguje duka ginin da aka yi akan makarantu, masallatai, wajen wasa da kuma makabartu, kasuwanni da kuma asibitoci. Waɗanda ba sani ba ana zargin tsohuwar gwamnati da sai da makabartu, masallatai, makarantu da asibitoci ba a bisa ka'ida ba sannan kuma sai ana zargin tsohuwar gwamnati da rufe wasu makarantu a garin Kano da sauran abubuwan da mutanen Kano ke amfanuwa da shi kawai saboda siyasa wanda shi kuma abba gida gida ya fara da rushe waɗannan gidajen da aka yi da kuma buɗe waɗannan makarantun amma fa wasu mutanen suna ganin da cewa fa rushe waɗannan gidajen ba su ne mafita ba kamata ya mai da shi wani abin na gwamnati inda al'umma ta amfani da shi sannan ita ma gwamnati ta amfani da shi wasu kuwa suna ganin da cewa wannan abin da aka yi ne daidai domin kuwa su kansu waɗanda suka sayi filin ba a bisa ka'ida suka siye shi ba sannan kuma sun san da cewa haka za ta iya faruwa a yadda suka faɗa a takaice dai wasu suna ganin da cewa wannan ruso ɗin da aka yi an yi daidai wasu kuma suna ganin da cewa ba a daidai ba shin me ra'ayinku ala sa mu dace